A rahoton da muke kawo muku na watan Ramadana a yau dandalin VOA ya yi nisan kiwo ne domin kuwa muna birnin Madina da ke kasar Saudi Arabia inda za ku ji yadda tsarin ciyar da waɗanda suka zo garin Madina ziyara a hanyar su ta zuwa garin Maka domin sauke umara na watan Ramadana. Malam Hussaini Muhammad wani ɗan asalin kebi a Najeriya da ya shafe shekaru fiye da ashirin a garin Madina ya bayyana yadda tsarin ciyarwar buɗe baki yake a Saudi Arabia da ma yawan adadin kuɗaɗen da suke samu domin wannan ciyarwa ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. gaba a garin Madina ya sunan malamin. Ni sunana Malam husaini Muhammad daga Madina nake zama wajen sakara talatin da uku. Shekara 33. Eh. Kai mutumin wace ƙasa ce? ne mutumin ɗan Najeriya ce. Hmm. Amma a lagos aka haife ne kuma mu asilin mu mutanen Kabawa ne. Kai ɗan kebi ke. Dan kebi ne yana. Eh, to shin karatu ne ya kawo ka nan eh. Madina ko ko ah, nima ne ya kawo ka? A'a ba nima ya kawo ni karatu ya kawo ni alhamdulillah kuma na gama na gode Allah. ina nan ina zama dai da kaina yanzu amma na gama karatu mun gode Allah da aka gama sai aka ce yake shawarar gara a zauna ne ko kuwa su suka nemi su wallahi a to gade abun da Allah ya fata abun da Allah ya nufi za a yi ko a zama ko a koma gidan Najeriya ya fi to gashi na ga um, ana ta hidiman ba waɗanda suka zo umara kayan shan ruwa hmm. kuma na ga har da kai kai ma eh kwarai da gaskiya eh, kwarai ina ba aka yi har aka fara wannan ba mu labari ina kuke samun kuɗin da kuke bada wannan sadaka da sauransu wallahi akwai wani bangaren da ana kawo mana kuɗi muna yi sadaka mm. saboda akwai manyan da sun kamo sun samu in kana da adalci za ka samu mutane mm. mutane su baka alkawali ka raba su abun da ya kamata mm. to akwai kudin nan da ai muna raba abincin nan akwai wani masu alheri manya masu kudi da malamai su ne suna bamu muna ba mutane abun sufura wannan kenan duk waɗanda suke ba da abincin nan wani kuɗi ne kai kenan kamar asusu ne aka ware da idan aka tantance eh. ka kana da adalci za a baka eh, kwarai da gaskiya in baka da baka da adalci ba za su baka sai dai mutum kana da adalci kuma an san ka kuma kai kana da alaka da gwamnatin ka garin nan sosai dole sai kana da alaka kana da gwamnati eh ina da alaka da su kamar nawa ake bayo ake ba kowane ba da abincin gula bakin nan wallahi ama ba mutane abubuwa da yawa ana ba su abubuwa da yawa akwai abun da muna ba eh, nono da ruwa da dabino da sinkafa duka muna badawa eh, abin nufi ita gwamnati kamar eh, kudi adadi nawa take ba ku domin ku yi wannan abincin abun da wallahi akwai wani lokacin da ana ba kudi da yawa aiwa wani lokaci ana ba kaman nan dubu hamsin na garin nan a na garin nan a ba na gaba daya wannan na abinci kawai ne dubu hamsin ana badawa dubu hamsin wajen riyal dubu hamsin ana bani ina rabawa amma ba mutum da yana yana bani an aiki ya kare kuma akwai mana mahaikata za su kawo eh. kudin mahaikata amma wannan saboda abincin da ana kawo shine da, da farko za a ba dubu hamsin na abinci kawai eh na abinci kawai eh wajen naira miliyo biyar haka abin da ban gane ba shi riyal dubu hamsin din nan na shinkafa tun daga farkon azumi ya karshe koko na a'a sai wata kona ashirin da biyar zai zama kona ashirin da biyar eh in ya za a kara idan ya kare ce ku yi magana sai su kara za a kara mana shi kayan lemu da buredi da sauransu da kuke samu shi kuma duka muna saya a cikin wannan kudi duka a cikin wannan kudi eh to idan ku idan ku gama ana biyan ku ne ko ku kuna yin aikin ne fi sabilillahi wallahi wadansu ana biya su wadansu ana yi sai sabilillah mm. eh kai ana biyan ka kwarai da gaskiya to wani irin kalubale matsaloli kake fuskanta wallahi matsaloli shine in mutum ba dan kasa bane in baka da tare da gwamnati ba za su baka kai aiki sai kana da takarda special eh, takardan da ana kira id eh, card aiwa in kana da shi za a yi maka tun wata watan azumi saura kona goma za a yi maka mm. in a yi maka shi kenan za a amfani da wannan ko wani mutum ya zo ya tambayi ka ya kawo ka anan za ka nuna musu kuma za su gane kai kana da alaka da gwamnati kwarai to yanzu ka yi zancen takardar shi ne kuke cewa igama a ba shi ba ne yawa abinda ban fahimta ba kenan ce na ga na lura cewa waɗanda ake basu igama duk shekara suna sabunta shi eh wannan igama daban da wannan takarda daban ya sunan naku eh, eh butaga butaga akwai igama kuma in baka da igama ba za su baka takardar nan kenan ku naku ba a sabunta shi duk shekara eh eh eh to kamar mutum nawa ake eh, suke cin abinci na shan ruwa wallahi mutum dari uku kowane sufura daga nan can har zuwa na mutum dari uku ne eh ana shigarwa ne a lissafi eh ana lissafi eh ana lissafi dari uku ne to daga karshe wani irin darasi da shi wani irin darasi za ka ji hankalin masu kuɗi da sarakuna na can ƙasar mu da wallahi Allah Allah ubangiji ya taimake su ya taimake mu gaba ɗaya duka wanda yana da alheri in ya kawo mana mu za mu raba shi a nan ko da najeriya ko na garin nan wanda ya za mu za mu yi aishi da su saboda abin nufi a can kasar hmm. kana ga wannan ciyarwan za a iya yi a can kasar mu najeriya za a iya yi eh. mutum in kana da alheri ko ina ne za ka iya yi abu ne na alheri kuma ni na ga mutanen najeriya suna yi kwarai abuja da naje na taba zuwa abuja na gan suna yi sufura wannan amma alhamdulillah ka san kowa da abincin irin ka can ana kawo koko da mine da mine nan ma muna kawo eh, madara da nono da shinkafa ai na gane da ido na lokaci na yi ziyara a can abuja aiwa to na gode allah sa ku da alheri ni na suna na husaini muhammad to madalla baraka bashir dandalin voa